Fim ɗin Mati Azazau ya kafa tarihin da ba kowane fim ɗin Hausa ne ya kafa ba. Musamman ma a ranar da aka fara nuna shi a cikin birnin Kano. Fim ɗin ya kafa tarihi ta wajen tara jama'a 'yan kallo wanda suka halarci kallon wannan fim wanda aka ce tun lokacin da aka haska fim ɗin gwaska rabon da a sami jama'a kamar wannan. To har yanzu dai wutar kaunar fim ɗin daɗa ruruwa take yi yayin da wata baturiya wadda take zaune a birnin New York ta sha alwashin yin tattaki har zuwa kasar india domin kallon wannan fim mai suna mati a zazzau ga dai ta bakin wannan mata Greetings, Rama. My name is Aishu, and I'm a friend of Aminu's. I am delighted to know that you are a very prominent actress. I would like to see your new movie, Mati Azozo, in India and uh, in other places, hopefully possible. I wish you all the best in your endeavor. I do hope I have the opportunity of uh, meeting you one day in person. I wish you all the best once again in all uh, future. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo.